na muku maraba da sake dawowa kan wanga shirin mai suna da ku ciki har yanzu dai ni ne naku abubakar garba usman ina tare cikin gida da hajiya asma'u bint ayub uh, wai halin mutum wai yana da tasiri da irin rayuwar da yake yi yana da tasiri da irin zaman da ake da al'umma da wurin aikin shi sa'anan da abubuwan da mutum zai yi duka yana da tasiri da shi hajiya wai akwai zaman da ake yi na aurayya wai wurin ake samun iyali wai daga wurin ake samun dangi daga wurin ake samun anguwa daga wurin ake samun ƙasa gabaɗaya har a zo kan duniya gabaɗaya wai na soma ne ƙasan ga shi yasa wurin halayyan ma'aurata yaya ya kamata a yi ya kamata ma'aurata su san halin juna sa'annan su yi aure saboda akwai maganan da ake faɗi wai ana neman wai hali na gari shin yaya ya kamata a samu ma'aurata kamin su yi aure halayyansu na farko da shan ce um, batun shanin aure abu ne mai um, nahimma sosai um, kamin a samu namiji da mace su yi yadda su yi aure akwai wasu ababen da ya kamata su sa hankali sosai hmm. in kamar yana mu yau ya zama um, batu shani hali hali na cikin abin da ya kamata mutum ka yi binciken shi sosai domin kamar da na gwada yadda halayya yake daban-daban akwai wani halin da ba zai iya zama da wani hali ba sam domin kowane lokaci za su zama ne kamar ruwan zafi da ruwan sanyi aka gama su wuri guda da za su fasa ne zaman bai kyau kamar a ce in aka zuba ruwan zafi cikin glass shark a juya kan ruwan sanya sa glasin zai fasa ne amma in aka same su suka gane kuka gane kamar ga halin da ni nike rike da shi kuma wanda nike son auren ga halin da yake rike da shi tun farkon kuka tun gane ga halin ku akwai yadda um, mu akwai assessment da muke yi wani irin eh, binciken da muke yi mm. da ke iya gwadawa kamar ku biyun ga halin ku in kuka yadda ku zama ga yadda ya kamata ku yi da juna ya kamata shi namijin ya tun gane kaman matan da nake son auren ga wasu halin da take rike da shi zan iya zama da ta ko ba zan iya ba domin akwai wasu halin kaman misali akwai wasu namiji yana na gwada eh, halin wasu mata suna ba mata kawai ba kaman wani grupin kenan ko suna nan ne mutane ne suna fita suna shiga mutane suna son shanin batun amma suna na kuma ne ba su iya magana ba wurin maganan su kuma ba wai me shi be ma wani lokaci shi ce ai magana da na yi ba wani laifi cikin ko ya kai da me shi bai ga laifin da ya yi zai ce ne amma kowa kuma ya ce bata iya magana ba ko mai shi bai ana samun su wurin maza ana samun su wurin mata kamin ne kike wuri akwai magana da ake faɗi wai sani halin mutum wai iya zama da shi to tunda da an san dai cewa kamar bai wuya ta caba magana ba sai a kyale ta ba to akwai wani in ana in mace ne akwai namijin da zai ce ni wannan abu bai dame ni ba la'alla ya dubi wasu ababen da ya yi mai kyau addini ta kyawunta menene she wannan nan ya ce kai wannan kawai ne babin da zan tanka ta bane wannan ne zan iya zama eh, zan iya zama da ta in kuma mace na ta ni namiji yana ba batun banza ni ba ruwa na ban damu ba to lokacin me shi ya san kamun zai iya zama kenan yasa wurin nan ce mu ce ba masala amma in baka gane ba she ya zama ni kaman shi in ma namijin ko macin ba a halinin da ba ka taba kaunan shi cikin mutum ba mm. in ko yaro ne ko babba ne ko wani yana samun mutane ma ya zama ne wurin iyayensu ma iyaye ma suka yi maganan da bai zama daidai ba shi ga mai shi na son ya ja kan shi je baya bai iya yana mai wuya ya yi zama da mutum hakan to Allah kiyaye in baka yi bincike ba shi ka zo ka iske kaman mijin ko mace ga halin da yake dake da shi shiga kamar tun biginin tun farkon auren shiga kamar auren ba abin da zai zama ba so ya zama abin da ya zama ne abu mai very important ne kamar macen da mijin duka kamin ku zo ku san halin da duka kuke dake da shi ku bari shi namijin ya fito da ya gwada kamar ga yadda ni nike ga abin da nike so ga abin da in abu ya yi mini in kamar zan ce stress ko ko um, pressure um. ya zo mini ga yadda nike domin akwai wani hali na damuwa hali na damuwa ya zo mini domin akwai wani in hali na damuwa ya zo mai yadda yake maganan shi na sakewa shi ga me shi na yawan fushi lokacin to in ya zamani ya gamu da macen da ta san kaman lokacin da mai gida na in hali na damuwa ya yi mai isa ga yadda yake shi ga shi ta bashi dama har wannan lokacin mai ya samu hankalin shi ya zo kasa ko amma in bata gane ba in dai kuma babin da za ta iya zama da mutum haka na mata lokacin shi ga kaman shi yana kallo kaman yana cikin damuwa shi yana sa ita ma cikin damuwa to lokacin shi ga kaman auren shi ana samun matsala da yawa so kamar yana na gwada ana samun su wurin maza ana samun su wurin mata yasa duka dai yana da kyau sosai a ce kamin a shiga auren hali dai dole mutane da wasu ce wai baka iya gane halin mutum duka amma wannan maganan ba, ba dukan shi ne gaskiya ba domin ilimi ya nuna cewa kamar inda dai mai shi ya yi maka gaskiya zai na iya gwada maka yadda halin shi yake ko ba ka gane duka ba ka gane hal mu ce 70% duka kenan domin mutum environment ko abin da ke faruwa wani lokaci yanayin da ke ciki wani lokaci na mm. iya don sa mutum halin shi ba halin ke sakewa ba amma yadda zan ce yana adjustment nan mm. domin in ka gani eh, abu na zuwa in abin ban tsoro ne ba za ka sai kana kallo ba ne za ka gudu ne so kaga lokacin ko ba ko wanda bai da kafa yana neman yadda zai iya gudu so lokacin nan abin da ke faruwan ke bar ka sa wani hali wannan lokacin dai kawai amma wannan bai eh, gwada kamar halin yanzu mun duba muga cewa kamar tsakanin ma'aurata hmm. ya kamata dai a kokarta a san halin juna a san hmm. kan da za a iya a ci gaba da rayuwa to yanzu an ci gaba da rayuwa sai Allah ya kawo ya'ya cikin cikin auren da aka yi hmm. kuma manya na wani magana wai cewa kamar wai mutum bai haifan halin shi shi sa ga haka 'ya'yan da aka samu ya za iya a gano halinsu halayensu ya za a iya a taimake su su gyara halayensu halayensu zama halaye na gari yaya za a iya kamata a yi uwaye tsakanin uwaye da yaya kamar da na faɗi dai tun farko yaro ya fara tun ya fara wayo yana gane wasa lokacin da in ka yi murmushi shi ma ya yi murmushi ko ya fara wasu cire kalamu kadan-kadan lokacin da in ka doki abin shi ya san kamar ka doki abin shi zai ce ba ni abina lokacin yaro ya fara wayo kenan tun zan ce 6 months eh, al 9 months har shekara guda in ka doki abin shi ya san kamar nawa ne ka doki shi ga zai ma ya kuka ka samu wani yaron da ka doki abin shi shi shure na duban ka wani bai ce murmushi domin mai yadda soyayya tsakanin yaro in uwa ne ko uba ne ko wane ne ma shi gaga she murmushi she kyale sannan an samu wani yaro kuma ka doki abin shi she nan da na she cire kan she yar kasa ya hasala ga badiya bai kuka akwai wani kuma da ka doki abin shi she fara kuka bai yadda kan ma shiga ya fara to lokacin ga duka ana gane yaron ya fara nuna halin shi kenan to lokacin nan iyaye da kuma wa'anda ke nan cikin tarbiyyan wannan yaro she a fara kebe halin domin tamun nan yaron ya fara gwadawa kaman ko menene yana hasala gaba bariya to ba hali mai kyau bane domin ba kowane lokaci ya kamata mutum in baka samu abin da kake so ba shi ka hasala ya kamaci ka san iya ankuri to lokaci na akwai yanda ake iya yi kadan kadan shana kebe halin mai shi mai shi ko yaro ne yake samu shi kowane lokaci kuka in ba in zai tambaya habu duka da kuka yake tambaya abin in ba bashi ba kuka an bashi ya ku kowane lokaci dai yana yi shi kaga ya samu shekara uku yana cikin wannan an bar shi da wannan abu wai haka yake wannan kuma problem ne da muke samu sosai wurin iyaye samta wurin tarbiyya shi ga oh, wanga haka yake yaro na shekara uku ba ce ma aka yake don yanzu yake tasowa abin da yake ciki duka abin da za a iya kebe mai hayye kyau yaya za a iya kebe mai yaro shekara uku yana da wani halayya za bar ya bar wannan halayya dauki sabon halayya akwai abin da akwai training daban-daban da ake yi ma mm. yaro zaman mun gabe bani wannan lokaci in shiga deep into yanda amma abin da dai zan iya gwada ne yaro ya fara nuna wasu halayyan da ba bai da kyau da iyaye ko iyaye dai zan ce na farko domin iyayen ke da first responsibility yaro na nuna wani halayen da ba so na farko ya kamata iyaye su iya um, bari yaro ya san kaman ina son ka ko ina son ki amma wanga halin da kake yin ga ban so to wurin kuma ne wani bi muke samun matsala wurin tarbiyya domin yaro ya yi abin da ba so a bar ce mu yaron ne ba so domin ka ce yaron ba so ka mai da shi kamar share kenan ke sa yaron kuma shi sa cikin hankali kamar iyaye na ba su so na shi na girma da shi kowane lokaci yare wani abin da bai da kyau shi ka ji wallahi hal yaron ga yaron banza ne to ba ce yaro yaron banza ma halin shi halin banza to lokacin shi ka bar yaro ya fara gane kamar halin da kake cikin halin banza ne ban so amma ke da kanka yaron kirki ne shi ka fara fadi mai magan abin da kake son ya zaman in kana son ya bar ku ka ce mai kaman misali yadda na batun in ka da kitoyin shi ko wani abu ne da ya zama ne in shi da yan wayen shi ne lokacin ya kai susuri ka nasu ba da misali kenan ko wannan yaron shi ka bari ya san kama a'a lokacin ga abin ganga da yan ka ne ke ma samu hankuri she kana sa mai magana da ya kama kake son yayi in kana son ka ba shi abin ne kana son ya bar kukan ne sannan ka shi shi ka bar mai she sani zan baka amma shi ka bar kukan sannan wani mai sauraron mu ya ce yaro kama wannan shekaru bai da irin wanga ne balle ya magana kuma kenan kaya ni wani bi muna dokan yaran kama abin da ba su da wayo amma yaro tun lokacin da ya fara jin ka wayon shi na zama mai yayi maganan da zai eh, ya zan ce response eh, martani da zai bayar da zai bayarin ko jawabin da zai bayar ko hmm. jawabin da zai bayarin bai iya bai da kalamun da zai iya ko hmm. lugan da zai iya ya ga gama ya shirye maganan ya fadi maka hmm. amma duk abin da kake fadi duka yana da hankali yana kallo da shi tun yaro tun shekara uku duk abin da za ka mai yaro har ya girma duka na hankalin shi na tuna akwai wani um, zama da aka yi wanga kasa aka duba yaya yaro yake mm -hmm. to wani binciken da aka fito da wannan bincike wannan lokaci shine cewa kamar wai an yi bincike wai ko tun ciki wai yaro na fahimtan wai yan su halayyan mahaifiyan shi da ke cinta wannan bincike aka yi masana suka wannan bincike mm. wani kasa aka wannan bincike don na taba tunawa akwai wata da aka tambaye ta yaya ta yi har yaron ta cikin karamin lokaci karamin shekara har ya haddace kur'ani sai ta ce wai tun da take cikin shi mhm. wai haka take ta karatun kur'ani take ta karatun Qur'ani to wa'yan suna ganin cewa kamar yana da alaka da haddace kur'ani shi mhm. shi sa magana kike faɗi ina ganin tun da harkar ilimi ne kuma ilimi ya nuna kamar haka nan ba za mu yi musu da maganar ki ba to yanzu mun fita cikin ɗaki mhm. mun fita wurin iyaye yaro ya fara zuwa makaranta yanzu ya za a yi ha a yi mai tarbiyya ya samu hali na gari to lokacin da abin da ake son na farko in an tun samu na gida ko abin da iyaye za su yi gudugudun nasu yaron ya fara fita zai fara ga wasu halayya daban-daban kuma da muka dai magana shi tun farko yana ganin halayyan na wasu wanda ya kama da nashi shi ga kaman yana shako ya ce mm. yana shi da su wayan na mutane suna move su fine inda kuma ya ga kaman ya zaman daban da tarbiyyar da aka yi mai gida kama a'a wanga halin ga babu mai kyau bane to lokacin she ga yana samun wannan magana da muka yi tun farko mm. wannan eh, conflict mm, kenan wannan gadame yana samun cikin hankali na san haka na san haka ga me yasa wani ke ka eh. to lokacin nan in iyayen da ya zamani yaro ya fito makaranta school ana ta ya school yake yayan wayenka ka she ga an samu yaron shi fara korowa oh ai dan wani yau yayi kaza to lokacin iyaye su yaron na bar kuna sani halayyan da ke cikin klasin shi wannan yaro lokacin she tanyi ku iyayen ku gane kamar a ah, ai ya kamata mu eh, tarbiyyan babin da ake karewa mm. me shi ya fara karatu ba bar ma eh, masu karatu ba bar musu tarbiyyan tarbiyyan hawa yana cikin to lokacin kun gane kamar ga abinda ake samu wurin koyon ilimin yaron so in ya zo gida kuma shi ce a'a ai abin da dan wanka yinga me ka gani to lokacin ma ana samun mashe a engage yaron ma cikin fira me ka gani a ma ko baba ai ba daidai bane domin me kun tunce mini kaman in abu kaza to lokacin kun ga kaman ilimin da kuke karatar da shi yaro tarbiyyan ya ya ya zaunu sosai mm. amma in yaron ya fara ce ai ba komai bane to akwai matsala kenan to amma lokacin sha da wuri sha nemi gyarawa kamar a'a ai yanda abokin ka yi ko biyan ki ta yin ba daidai bane ga yanda ya kamata da ta yi ya sake makin iya kifa da mutum lokacin shi ka gani ana wannan correction shi yaron shi zama wani na ma in ya je eh, makaranta zai iya yana tarbiyyar da yan wayen shi ce kama a ni mamma na ta ce haka ko babana ya ce a'a in wani abu ne ya faru haka kuma ku yi haka to lokacin nan ilimin yana cikin ci gaba kenan amma in yaron ya te waje yana doko wani hali daban yana ga yadda yan uwayen shi ke yi she ya zo gida an sake masku ko makaranta wato ya zo gida ba kowane irin tarbiyya lokacin me shi ya fara koyo wani abu daban in aka bashi har wannan ya zo ya zaunu ya dauke shi kaman ashe ma halin ma kana iya koyo shi daban-daban ne to lokaci ana samun matsala sosai don me ya yi wannan yaro shi ya fara dokan wannan halin banzan domin ya doke shi kamar duka daidai ne din da dai iyaye ba su yi mai eh, foro kama a'a wanga ba daidai ba ne shi mai shi yaron kuma ya shi kama duka shi dai daidai ne shi dai ko wanga ma nima na iya koyo so wurin nan ya kamata kowane lokaci iyaye ana sa ido wurin tarbiyya in yaro ya fara fita waje na mun zo mu tambaye wani magana shine cewa kamar wani lokaci ya kamata a ce kamar o oh, yanzu inda aka kai da renon yaro an san cewa yaro ya san ciki abin da yake mm-hmm. bai kamata a ta matsa mai kan waɗansu abubuwa ba na hajiya mun yi magana mun fito gida mm. muka shigo makaranta yanzu yaro ya girma yanzu yaro na zuwa sama har yaro ya kai jami'a wani lokaci za a ga cewa kamar yanzu ya zo ya samu hali da ake gani kamar hali na gari bari a sake mai rayuwarsa bari a bashi 'yancin shi shi mai nashi rayuwa wani lokaci ya kamata yi wannan magana zan ce har yaro ya zama ne har ya balaga mm. lokacin halin me shi ya zaunu in ali ne na hair ne ya zaunu in kuma hali ne da shi da kanshi ba abin da yake murna da wani hali aka kuma mutane da ke kusa da mai shi ba abin da suke murna kowane irin hali ne a lokacin da ya zaunu zan ce a bigger percentage ya zaunu so kowa zai iya cewa ga halin wani kaza ga halin wani kaza amma in mutum ya daga ya kai lokacin da ya balaga zan ce ya cross teen aging yana ya lokacin mai shin kuma ya fara shiga cikin wani wani maturity wani face kenan na na manyan na eh, rayuwa na rayuwa bangare na rayuwa bangare na rayuwa ya shiga cikin yarantaka har ya har ya kai har ya kai balaga to lokacin nan ya kamata wasu ababen ana mai shin kuma yana iya dokan eh, decision shi in ba ka ba in aka saura ana shin kamar yaro lokacin ana kuma rena hankalin mai shi kenan mm. to wani mun samu muna samun mutane hakanan cikin aiki me shi aka yi ma haka har ya zo ya sabu da kowane lokaci bai iya shi da kanshi bai iya dokan hankalin shi ya yi tunani da shi irin wayannan mutane suka zo suka shiga gidan aure suna iya samun matsala sosai domin namiji ne shi kaga kowane lokaci bai san ma yadda zai yi da kanshi ba domin bai iya rika familin shi in mace ne ba ta da wani karuwan da take iya ba mai gidanta amma baki ganin cewa kamar wani lokaci ana gwada ma yaro soyayya anna na wani fahimta sai a ce ai wannan kaza da kaza ne har a ce wai ai dan gata ne wa'yansu sai ba a barin shi ma ya mallaki hankalin shi aiki da hankalin shi kan ne kamata komai duka ana mai wannan irin wannan abu yana da matsala sosai hmm. don tun ta ma yaro ya fara ran kuma koma da ka baya kadan yaro ya fara wayewa ya kamata ana bashi yana dokan wasu um, decision mm -hmm. ba kamar kama yanzu aka misali mm, iyaye ka za ka iya cire kaya kamar hudu ko biyar ko in Allah ya yi wannan iko a ajiye shai a tambayi yaron cikin kayan ga cire wanda kake son ka sa yau hmm. ba wai kaga kaman a lokacin katun close decision mm -hmm. amma kuma ka bar yaron yayi yi decision she ji daɗi kaman shi ya take decision amma ke eh, iyayen sun tun cire an yi zabi ko amma lokacin ka bar yaron kuma lokacin kana koya mai yadda ake take decision kenan yanda ake shi ma ya shi kaga yana use hankalin shi yana ce kam ah okay cikin wanga ga ga fari ga baki ga ja to shi da bari doki wanga shi ya ji dadi kamar ah yau iyaye na su sun bari ani na cire riga na na sa shi yana jin dadi jin dadin yana koyo ilimi ne yana bude hankalin shi ne to ka gani in irin wayannan yaro aka ba shi wannan kan misali na baya domin yana zuwa kan ababai da yawa la'alla za ku fita ku te wani wuri mm-hmm. sai ka ga wurare kun tun sani maybe wuri biyu hmm. amma kowanne bai dami ku iyaye ba amma ku tambayi yaro cikin biyun gan na kake so wate shi yaro ce oh mu nan ga yau she ji dadi kaman shi ma yana da wato maganan shi ana ji to lokacin yaron kuma na koyawa kenan kamar yadda har ke dokan decision to har mai shi ya zo ya yi girma she kaga ya sabu da wannan hali ya san kamar cikin rayuwa yana kai lokacin da nima ya kamata in sa baki na cikin magana ya kamata in doki hankali na yin tunani kamar abin da za a yi ga na yi ya yi kyau ko bai yi ba amma alhaka samu kowane lokaci yaron tun yaranta mm. ana yi mai tunani ne mm. ba bari ya doki hankalin shi shi ya wani abu da shi wai in cikin soyayya ne wani bi excessive ne mm. yana yawa ana wuce gona da ana wuce nam wani bi kuma cikin eh, furo na mai sanani, sanani mm. cikin zafi kenan mm. yasa ana samun shi two ways in cikin kowanne ne dukan shi dai akwai matsalan da ake samu har mai shi yayi yi wannan har ya girma da shi ya zo kai lokacin da ya kamata mai shi da kanshi yana wurin koyon ilimi ko university ne ya kamata ya doki decision ga abin da nake samu shi kaga she kasa she ya kira gida me kika gani ma baba me ka gani to lokacin su sun yi bizi da abin da suke cikin yaro ya saura kenan ci ce ni ba sun ce mini ba ni ban sa abin da zan yi ba she fada ma abokanai me ku kuka gani kowane lokaci she ya tambayi mutane sannan kuma irin wayannan mutane ana samun su ba su da self confidence tankan irin wayannan mutane idan in suka samu shugabanci yana da wuya kenan ba su ma shiga gaba ba su so mm. domin ko an do an daura musu wannan shugabanci ma ne ana samun matsala sosai da su mm. farko ma ba su so don ba su shiga don ba su san yadda ake eh, zuwa gaba mai shi ce a ah, ku bani ina son wanga kaman eh, shugabancin ga na son lidin ku na son kaza ina son in da ku na gan eh, kai ku can ba su da wannan initiative ba su da wannan mm. amma in kuma ka daura musu da karfi ana samun matsala da su na'am ana samun matsala da su na'am eh shirin da muke yi muna yi ne saboda mu ilmantar da kanmu mu ilmantar da masu sauraron mu masu kallon mu da cikin wani magana na wani tambaya ne shi ka wani magana tambayar da na yi ne kaga mutum sai ce wai kakka duba halina ka ji maganan da zan gaya maka aiki da shi sai na tambaya cewa kamar shin wani alaka ke tsakanin wanga magana yana da kyau mutum ya yi magana ya ce kamar a'a ni ka duba ka ji magana na amma kaka duba halina idan ina tuna kamar akwai na ayin qur'ani ko mun manta ba kamar cikin suratul bakara aya kamar na 44 wai a an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun shin ku kuna kwadaita da wa'ansu su yi aikin kirki a takaice dai da kuke wa amma shin ku da kanku ba ku yi shin ba ku hankalta bane ba ku da hankali ne shi sa ina son irin wannan maganar da ake yin nan daidai ne ko ba daidai bane kamar na faɗi na farko dai wannan magana dai gaskiya akwai matsala sosai domin zan ce outrightly zan ce ba daidai bane don ya kamata mutum ko me kake fadewa ma mutane su yi ka bar ko ya da dan gwadogwadonka ka bar su gan shi cikin halin da ke da kanka kake yi da shi kamar misali yau haka ina da yara da yawa da nake aiki da su across the, the regions da nake aiki da su akwai waɗanda suke kusa da ni sosai da nake mentor su yau na ce ma yariya ki tarbiya mai kyau na ce mata ki kaza ina koma yaro mace ina ilmantar da su kaman su yi zama mai kyau saboda gobe ya kyau she suka dubo ne suka ga kama a ah, ai zaman ne nike yi ban zama mai kyau in na zo na yi magana magana sha ce oh magana ga ba gane gasken shi ba suka ga kaman abin da ni na ce ku yi gaskiya dada ina fita ban gaskiya lokacin na sa su conflict kenan in ma su ce kai bari mu masa baya don wanganga ba mai gaskiya ba ne don muna samun mutane da yawa hakanan da suna suka yi magana magana mai daɗi. kana ji mutum ya ji amma ka dubi halin halinsu da maganan su ya fita daban ta wurin gan kamar da na faɗi na farko mutum kuma ilimi ya, ya, ya nuna cewa kamar maganan da mutum ke yi mm. da yanda yake yanda mutum kake an fi gwammace mutane na kallo yadda kake fiye ga abin da kake fadiwa domin in kana magana ido na kallo 70% mm. kunni na ji 30% so ba magana da kake fadiwan ba in na kulle ido na jinka zan ta neme ya kake ya zaman ka mm. yake mm. na dai godogodo kowa na da nashi halin da la Allah tsakanin shi da Allah ba abin da yake murnan wannan hali bane ko amma ya zaman kaman zaman ka da mutane gudugudun yadda mutane ke ganka waje ya zama hali ne da yake zuwa daidai da maganan da kake fadiwa so wannan nan a ce kaka duba hali na ka ji magana nan nan akwai problem <laughs> sosai wuri wallahi eh, balle zamani kamar iyaye ke wannan magana akwai problem domin yaran ne dai gaskiya iyayen ba maganar da suke fadi wan bane yadda iyayen suke aka su yaron do wai yaro ana ce mai monkey si monkey do ya duba shi abin da zai yi kenan na kibar na tuna kaman kana maluma ke bada bayani wai yawancin lokaci wai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wai halayyansa ya sa mutane su musulunta wai husnul akhlaq wai halayya halayya na gari mhm. ki fahimce ni ko shi yasa ka bari mutum ya ga halinka ya sake ba wai kaman ya ji maganan ka ba ko ko maganan ka da halinka ma ya dace ya dace wani shawara ba ki ba mutane na karshe to na kashe da zan ce um, magana da muka da mun ta taka kan <laughs> abin gadewa amma zan ce batun shanin hali mutum ne kowane lokaci ya kamata mutum ba shi an fadi maka ba ya kamata kana cikin wani halin da ya zama ke da kanka ba halin da kake murna da shi bane ya zama ne ka iya wani abu eh, ka iya ka yi wani kokari dai gwargwaron ka dai na sakiya in kuma mutane kuma suna nan ne kamar madubi domin akwai wani lokaci kana cikin wani halin da ke da kanka yake maka kamar daidai ne amma mutane na nan kamar madubi ne in suka riga ka samu mutane na ce maka yan gidan ka yan waje na ce abin da kake yin ga yana bata zaman ka da mutane ya zama ne mutum da ya kamaci kowane lokaci a iya sa hankali a yi wannan wai kowane lokaci a iya sa hankali mun ji mun gode kwarai halin mutum yana da muhimmanci kwarai da gaske ga hajiya na zaune kusa da ni saboda hali ya sa ta samu wani dama ta je ta yi magana duniya duka na ganinta duniya duka kuma sun ganta kuma duniya kuma sun ji maganan da ta yi ashe idan muka gyara halayyarmu za mu samu ci gaba fiye da sammani kan haka za mu zo ƙarshen wanga shiri amma kamin yi muku sallama ina gode ma hajiya asma'u binta ayub da irin bayanin da ta zo ta bayar ni ne naku abubakar garba usman nake ce muku wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ku al'umman zango ga wani shiri mai suna da ku ciki shirin ya kunshi zamantakewa da tattalin arziki da al'adu da abin da ya shafi muhalli da kiwon lafiya da yanayi mata da matasa kuma da tarihi sa'an nan da uwa uba waton ilimi to abin faɗi shine wani irin tasiri ayyukan 'yan majalisa da sashin shari'a daban